Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na jamhuriyar Nijar akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a da yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya sai a tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi. masauraro tamar abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magara na jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar corona virus da ta kai ga rufe ma'aikatanmu da dama daga ciki har da wasu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin Washington DC. a cikin shirin za a ji cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta fara nazarin hanyoyin da za su bata damar tsara kasafin kudadenta da take hasashen amfani da su a tsawon shekaru biyu masu zuwa sakamakon koma bayan da annobar coronavirus ta haddasa wa sha'anin tattalin arzikin kasar masana harshen hausa na alfahari da matsayin da harshen na hausa ya samu a yau a duniya gwamnatin jamhuriyar niger ta taimaka wa nakasassun da magaram da abinci da wasu kayayyakin more rayuwa akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana da kuma sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labarun duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Aisha Tusule. Kamfen ɗin yakin sake zaben shugaba Donald Trump ya mai da batun kiyaye doka da oda a matsayin babban abin da suke jaddadawa a babban taron jam'iyyar republican inda suka mai da hankali wajen jan hankali kan tashe-tashen hankula da ake fama da shi da kuma lalata kadarori da ya biyo bayan zanga-zangar nuna kin amincewa da wariyar launin fata. Daga cikin waɗanda suka yi jawabi a ranar taron ta biyu, akwai wani mutum da matarsa da aka yayata suna nuna wa masu zanga-zanga bindiga. A jiya Laraba, mata da dama sun gabatar da jawabai inda suka bayyana dama da suka samu ƙarƙashin mulkin shugaba Trump. cikin jawabinsa na amincewa da sake tsayawa takara mike pence ya bayyana cewa a cikin shekara uku da rabi na shugabancin amurka shugaba donald trump ya cika alkawarin da ya yi wa amurkawa lokacin yakin neman zaben sakaro na farko ya kuma bayyana cewa amurka na fuskantar kalubale da dama da take buƙatar kyakkyawan jagoranci in these challenging times our country needs a president who believes in america who believes in the boundless capacity of the American people. Ya ce a wannan lokaci da ake fuskantar kalubale, Amurka tana buƙatar shugaba da yake alfahari da Amurka. Wanda ya yarda da irin mutanen da Allah ya albarkace ta da su da za su iya tunkarar kowace irin kalubale su shawo kan kowace irin matsala su kuma kare 'yancin kasar. Ana tuhumar ɗan shekara goma sha bakwai da laifin harbi da kisan ganganci sabili da harbi da kuma kashe mutane biyu yayin zanga-zanga da aka gudanar dare uku a jere a kenosa na jihar Wisconsin biyo bayan harbe bakar fata da 'yan sanda suka yi ranar Lahadi. Bayanai da aka kafa a shafin yanar gizo na kotun ya nuna an kama wanda ake zargi a gidansu da ke Antioch a jihar Illinois. Saboda mai laifin mai karancin shekaru ne ya sa kwamandan 'yan sandan Antioch Norman Johnson ya ki bayyana sunan shi. Nan da nan 'yan sanda ba su ba da ƙarin bayani a kansa ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya Laraba cewa zai aika da jami'an tsaron gwamnatin tarayya don mai da doka da oda a Kenosha. A wani hoton bidiyo da aka wallafa a Twitter, tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden kuma ɗan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat a zaben na uku ga watan Nuwamba ya ce ya yi magana da iyalin Blake kuma ya tabbatar musu za a bi musu haƙƙinsu. A jiya Laraba ma'aikatar shari'ar Amurka ta sanar cewa tana tunanin dakatar da bincike akan jihohi hudu game da wasu ka'idoji da suka buƙaci cibiyoyin jinyar marasa lafiya su karbi masu fama da cutar COVID-19 da cewa matakin ya kai ga mutuwar dubban dattijai marasa lafiya. jihohi hudun sun hada da New York, New Jersey, Pennsylvania da Michigan duk ƙarƙashin mulkin gwamnoni 'yan jam'iyyar Democrat. lauyoyin republicans da sauran masu suka sun dade suna zargin cewa waɗannan ƙa'idojin ne suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a cibiyoyin jinya a jihohin a waɗansu wasiƙu daban-daban da aka rubuta wa gwamnonin hudu mataimakin babban lauyan gwamnatin amurka general eric draban ya buƙaci bayanai daban-daban game da adadin mutanen da aka kwantar a cibiyoyin bayan sun kamu da covid-19 zuwa adadin mace-mace da aka samu a waɗannan cibiyoyi ana alakanta sama da kaso 40 cikin 100 daga kimanin mace-macen da aka samu a sanadiyar covid-19 180 a amurka a bisa sharhin da jaridar new york times ta wallafa rundunar kawance a tafkin chadi mnjtf ta kubutar da wani ma'aikacin jin kai da iswap ta yi wata takwas tana garkuwa da shi kungiyar iswap ta sace ma'aikacin jin kan da ke aiki da wata kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa a farkon wannan shekara daga yankin arewa maso gabashin Najeriya. A cikin hirar shi da sashin Hausa, kakakin rundunar dakarun ƙawancen na kasashen tafkin Chadi, kanar Muhammad Dole ya ce ma'aikacin jin kan da ISWAP ta tsare a tungarta da ke zirin tafkin Chadi ya samu kubuta ne biyo bayan wani muhimman farmaki da dakarun na MNJTF suka kai a jiragen yaƙi biyo bayan ruwan bama-bamai da rokoki a tungar 'yan ta'addan. rundunar tsaro ta sojojin tafkin caji tare da sojojin kasashen tafkin caji sun yi lugudan wuta da babamamai a maboyar 'yan ta'adda da ke kusa da tafkin caji a inda sun ka hallaka da yawa daga cikinsu to a cikin wannan yanayi ne na rudani shi wannan bawan allah ya samu kubuta daga inda ake tsare da shi ya yi tafiya mai nisa har ya samu isa wajen da sojoji na kasar Nijar namu da suke a sansaninsu na Sektofo. A nan ne suka karɓe shi, suka ba shi magani da kuma abinci. Bayan ya farfaɗo hankalinsa ya dawo masa shi ne ya nemi a haɗa shi da iyalansa. So dama hukumar mu ta tsaron tafkin caji ta saba da karɓa da kuma mika waɗanda suka tsere daga hannun 'yan ta'adda zuwa ga hukumomin ƙasashensu. Kanar Muhammad Dole kenan a hirar shi da Hassan Maina kaina. madalla labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taska rahotanninmu. Za mu fara ne da tarayyar Najeriya, inda a ƙoƙarin gano hanyar tallafa wa tattalin arzikin Najeriya daga rugujewar da annobar corona virus ta janyo. Gwamnatin ta yi hasashen kasafin kudinta na shekara biyu masu zuwa hakan ya sa kwamitocin kuɗi da tsare-tsare suka fara binciken yawan kuɗaɗen da ke shiga aljihun gwamnati da kuma samo hanyoyin inganta samar da kuɗaɗen shiga wakiliyar sashen hausa na muryar amurka abuja madina dauda ta tattauna da ɗaya daga cikin 'ya'yan kwamitin sanata ahmad babba kaita ga kuma yadda hirar tasu ta kasance gwamnati tana yin hasashe daga ina za ta iya samun kudaden da za ta kashe kana kuma ta ina za a samu su ɗaya daga cikin babban matsalar da ta sa muka tado da wannan maganar abin nan shine maganar kudin shiga yadda ma'aikatan gwamnati suke yi ya kamata a ce duk wata ma'aikata gwamnati wadda take karɓar kuɗin shiga to ya kasance kuɗin suna shiga asusun gwamnati ga baki ɗayansu allah shi in tana son wani abu na ta yadda al'amuranta na yau da kullum to sai ta ba da abin da take so sai a dawo mata da waɗannan kuɗin amma wannan tsarin an lalata shi ba haka yake ba kamata ya a ce kuɗaɗen da muke samu na revenue na kuɗin shiga za su iya cika giɓin rancen kuɗin da muke ansuwa amma yanzu ba haka abin yake ba to shi yasa majalisa ta damu cewa ga kuɗaɗe ana cewa kuɗin shiga amma sai ka iske ma'aikatar gwamnati wadda ya kamata an ba ta kuɗin gwamnati ta kashe don ta yi amfani da su ta samu kuɗin shiga ta yi an shi kuɗin ta kashe amma kuɗin shigar da aka samu kuma bata dawo ma gwamnati da shi ba ko ta zo da takarda cewa ai gwamnati ta ba ta dama cewa ta taɓa waɗannan kuɗin su yi wani abu ko kuma ma wani lokaci su da kansu suke bugun gaba su yi irin waɗannan abu so wannan shine damu zauren majalisa sosai da gaske saboda ya yi ma dokar fiscal monetary policy ya yi mata karan tsaye abubuwan da ake domin ita wannan dokar ta ƙayyace cewa babu wata doka wadda wani zai iya bada wadda ta tada na constitution din najeriya kuma dokar constitution din najeriya ta cewa duk kudin shiga a tattara su shiga cikin asusun gwamnati tukuna kana inda ake samun waɗannan kuɗin a bada to wannan shine babban makasudin abin da yasa ake wannan mtep to me yasa gwamnati take irin wannan hasashen akai akai abin da yasa kuma ake haka don ah, eh, akwai abubuwa da yawa wanda za su iya kawo ah, kudin shiga su yi sama ko su yi ƙasa in yanzu gangan man fetur kamar yanzu yadda ta faɗi kuɗin sun rage shiga saboda haka za mu duk waɗannan abubuwan za a yi considering din da kuma revenue wanda ake samu eh, kuɗin shiga na cikin ƙasa su ma sun ƙara yin ƙasa so duk waɗannan hanyoyi ne wanda gwamnati za ta tsaya ta amfani da basira ta hidda wani tsari wanda ba za ta shiga cikin matsala ce wadda tattalin arzikinta ba zai samu rauni ba. Na distinguish me yasa ba za a daga wannan batu na kasafin kuɗi na dogon zangon nan ba ganin cewa wannan cuta ta coronavirus ta durƙusar da ƙasashe baki ɗaya. Haka ne amma kuma kamar yadda ce maki mu abin da ya yi damun mu a zauren majalisa shine duk da magana coronavirus akwai kudin shiga da suke shigowa a asusun gwamnati ta ko ta ko ina ko dalilin ma cutar coronavirus din yanzu ana sayan kayan kariya masu yawa kayan kariyan nan in an saida su akwai dan bat da tax da ake cirewa na gwamnati wanda za a bada yana yana so irin waɗannan abubuwan magana kuɗin shiga duk gwamnatocin da aka yi ba sun kasa samu kan wannan al'amarin amma wannan gwamnatin ta fara yin ƙoƙari tun daga lokacin da ta yi to wannan asusu na baiɗa uh, single treasury account so shine muke so mu tabbatar da cewa to ba wai wannan kaɗai ba duk kuɗaɗen da ya kamata su shigo a juyin gwamnati sana shigo in kun saurari tambayoyin da sanatoci suke yi shine in ka ce gwamnati ta ba kuɗi kaza ka rike ofis ɗinka ka rike abin nan to a sana'ar da kake ko kuma inda kake samun kuɗin shiga ina kuɗin suke yana ciyarin ɗin kwamiti na education na manyan makarantu na nigeria. akwai jami'a ɗaya wadda take an sa wurin sama da miliyan 800 zuwa biliyan ɗaya duk shekara amma sisin ko ba su sa cikin ajiyar gwamnati abin da suke ce ma IGR internal revenue irin su University of Lagos har biliyan ɗaya suke samu irin su ABU zare irin su suka kamata yi su dawo da shi a sa shi cikin asusun gwamnati yadda in kuma suna son wani abu wanda za a ɗauka a basu su ta yadda shi gwamnati za ta ji karfin daɗin basu masana harshen hausa da masu adabin littattafan hausa sun buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta sake gudanar da bincike domin tantance matsayin harshen hausa a sahun harsunan da aka fi amfani da su a yau a duniya sakamakon lura da yadda harshen na hausa ke ƙara samun karbuwa a kulliyomin domin a cewarsu matsayin hausa a yau ya fice wanda aka bata a binciken da aka gudanar a shekarun baya. kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a wata hirar da ta haɗa wakilin sashen hausa a birnin yamai silamun muni barma da malam kabir ahmed s cook jagoran dandalin asalin hausa da bahaushe duk wata ƙasa wadda ka sani a cikin duniya sai ka samu an samu mai jin hausa sai ka samu an samu mai yin hausa ni yanzu ma ina wani kalubale ga ita kanta majalisar ɗinkin duniya da ta fidda harshen hausa a matsayi na sha ɗaya ni ban yadda ba saboda me yawwa a zo a sake bincike a yanzu bisa doron kasa ba ka da kasar da za ka je in dai za a samu sama da mutum 500 a cikin yanki a ce bai taba jin hausa ko kuma bai taba yin hausa ba a duniya kan babu yaushe za ka ce manka hausa ta ta koma ta goma sha ɗaya ni ma dawo jayayya nake ita ce ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku ba idan ƙasashen da aka sani su ne eh, ƙasashe ne na hausawa kana tunanin kamar za ta yi a nan gaba ta mamaye wasu kasashe na daban a doron duniya a ta riga ta gama me mamaye can akwai ka can akwai ka can akwai ka can akwai ka to kakka manta fa manyan kasashe na duniya ma da suke ikirari su ne eh, abinda bature ke cewa veto fa ko kuma su karfin fada a ji har shirye-shirye ma suka hidda musamman gidajen kafafen yada labarai suka fidda musamman na harshen hausa mamaye da kutse an riga an gama wace ce gudunmuwar da kake ganin ya kamata gwamnatocin kasashe irin su Najeriya Niger Kamaru Chad za su bayar don cigaba ko bunƙasa harshen Hausa to farko dai tukun madiba makarantu idan da kamar yadda sauran kasashen duniya suke yi kasashen da muke takamar na hausa ne haka suke yi wallahi wallahi da sai bahaushe ya zama tushe ke jagorantar duniya bahaushe ya yi saki ya ba harshen shi da ke da ƙarfi da ke da tasiri amma yana neman ya gagare shi saboda yanzu abin takaici ne bahaushe ba zai iya ma magana ta sa'a goma ba ba tare da ya sama wani harshen ba idan ka diba da sauran yarurruka idan ya fara ma yaren shi duk abin da zai gaya da yaren shi zai gaya amma yau shin abin da kake korafin na kansa ba bahaushe na kokarin zamanantar da harshen nan na hausa ne ba zamanantarwa ta ina yanzu kaga in ka je india sun ɗauki harshen turanci sai dai su koyar da shi ne a koya maka shi ne a matsayin wani bakon harshe ne don ka karanta wani abu kawai amma duk abin da za a koya maka da harshen indiyanci za a koya maka shi haka china kere-keren da motocin da aka dinga yi america bahaushe ne dan jihar sokoto dan afirka wanda uwa da uba da kakanni hausawa ne kai inda allah ya sanya da harshen shi aka koyar da shi kila abubuwan da zai da sai sun bada mamaki yanzu ba gashi ba ake ta bahaushe ne ke ta kokari yanzu yake ta kawo manhaja a zamanance din da hausai a ci gaba da koyar da shi a makarantu da harshen nashi a ɗauko sauran harsuna a basu a matsayin baƙi ne kawai dan in ya tafi wancan garin ya dan koyi ya yi magana ya ma'amala amma abin da gundan abin da ake so akwai da shi akwai mai da harshen hausan mana ya za a yi yanzu a nan gaba matasa na wannan zamani su tashi da harshen nan na hausa mu iyayen muke da wannan kankan ba kawai ɗana ya iya turanci ko ya iya faransanci ko ya amma ba haushe ne akwai da yawa hausa wa'anda suke waɗansu ƙasashe yaro sai zo sai a ce uwar shi ba hausa uban shi ba haushi kakannin shi hausa amma sai ka nemi hausai moɗa wannan ba zai iya gaya ma ita ba wasu ya ce ma kofi spoon bai iya ce ma koshiya gwamnatin jamhuriyar Nijar ta tallafa ma haɗakar ƙungiyar nakasassu na da magaran da abinci da kayayyakin more rayuwa la'akari da halin da al'umma ke ciki na matsananciyar buƙatar hakan a wannan lokaci malam bunu mamman shine shugaban ƙungiyar ya jinjina ma gwamnati da ta tuna da su a cikin abu da sun da a kowane gidan kit a cikin kit saudiya ne wanda kamar kasar saudiya ce gaba da a cikin kit akwai shinkawa bahu ɗari da hamsin masara ɗari da hamsin akwai sukari akwai manda akwai mai bidon mai ma ɗari da hamsin wani shine ake ta kit sau biyar eh, kuma akwai tabarma eh, ɗari da hamsin sange ɗari da hamsin bargo ɗari da hamsin so ɗari bakwai da hamsin akwai kartunan sabuli talatin da biyar Eh, akwai atanwa eh, atanwa da za a daura mai zane uku kuɗa ɗari uku kenan kowace turmi ɗari uku kenan kowane mace guda ana iya bata turmi biyu kenan shi ma an kenan ɗari uku aka raba ta biyu kenan kowane fami yana da atanwa biyu biyu muna da kungiya guda shida kowace kungiya ga ayin da muka kasa wanta shi kenan kungiya biyu wannan manya an ba su kamar eh, talatin da biyar biyar su kuma sauran an gama su da ashirin ashirin makahi da guragu su suke da talatin da biyar biyar eh, gurame da accident da masu hatsari da eh, kutare da zabaya kuma su aka raba musu ashirin ashirin su in kalli sa wasu duka zai tashi ɗari da hamsin wannan iyali ɗari da hamsin muna godewa gwamnan jiha da ya tuna da mu a wannan lokaci ya bada saboda mun gani a wadansu jihohi an yi mai muji muke ma ya mance da mu ashe shi yana tune da mu ne kuma gani ya ce kai ku zo gamsa a gaskiya muna jinjina mishi da wannan kokari da ya muna To fa kar a sha'afa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaran. Yanzu kuma ga Sulaiman ne ma dauke da shirin na kasa. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaimu Muni Barma. Yau muke ban kwana da bakonmu Musa Hamma wanda a shirin da ya gabata ya yi bayani a dangane da gugurmayar da ya sha a zamanin da yake aikin sakar kujerun yawa har zuwa lokacin da ya karkatar da komai nasa wajen neman ilimi a wata jami'a mai zaman kanta da ke birnin Yamai sakamakon lura da mahimmancin karatu a rayuwar masu bukata ta musamman. To da yake jamhuriyar Nijar na shirye-shiryen zaben gama gari a yanzu haka mun dan tabo wannan batu domin jin irin rawar da ya kamata na kasassu su taka ganin sun amfana da ƙur'un da za su kada. In lokacin zaben ga yanzu ana maɗa matsakan su kuce ku yi kartin kwana zaɓe kenan an san suna da amfani ga kasa kenan ya kamata a ce duk wani ɗan siyasar da ya kama shi ji tsoron Allah ya yi adalci ga talakawan shi musamman dai na su saboda suke da bukata ta musamman kai shugaba in ka samu ko wani dipti ko wani minister to ka tuna cewa akwai waɗansu bayan Allah suna nan masu bukata ta musamman shi me ya kamata a ce kayi wanda ma a tarihin ikon ka a ce ma ka yi shi saboda waɗanga bayan Allah. Mm. Da yake ana cewa eh, ƙura'a ka ka mm. ta wace hanya kake ganin su da kasassu za su iya kawo sauyi na al'amuran rayuwa a yayin waɗannan zaɓuka da za a gudanar. To ya kamata a ce mu kan kanmu na kasassun mun haɗa kanmu mun ga cewa wanne ne za mu ciya mun ɗauke shi wanda zai iya mana wani aiki ko wani da na taimaka ma rayuwarmu musamman in ka ɗauka ɓangaren ilimi gaskiya ya kamata a ce ɓangaren ilimin nan akwai wata baiwa Allah da muka hira da ita ana ce mata Aisa Saini tana nan cikin memoir kina ta faɗa mai yadda sun kai mai lokacin karatu karatunta da ta yi ina eh ta ce mini ta zo lokacin da kusan shekara ɗaya bi ba ta da halin da za ta biya kin wannan zamani ya yi ta matsa mata ta ce da kyan da ikon allah dai allah ya sa dai ta hanyar wasu magabata dai sun kasa baki dai an ka bari ta kammala karatunta yanzu ga ta nan ta amfani al'umma yanzu kuna ganin matsayin da ta rika ta taba zama ma mataimakiya na gwamnar gaba ɗaya mataimakiyar eh, gwamnan yamai kwarai ta taba hmm. zama wannan matsayin yanzu shi kuma tana nan minister population kun bangaren handicap take kula da shi kuma yanzu haka tana ta mu'amala da sauran kungiyoyi na kasashen larabawa nan tana iyaka kokarin ta wannan bayo Allah ta ga cewa ta taimaka ma kasassu musamman dai bangaren ma matan mm. to kenan ya kamata a ce mu na kasassu duk wanda za a ce za mu zaɓe shi to ya kasance a kowane alkawari kuma mun san cewa muna da tabbacin yakinin cewa dai zai iya ma nakasassu wani abu na wanda ba za a manta da shi ba. Hmm. Me zai hana su a cikin nakasassun a samu waɗanda za su ɗaya takara waɗanda za su shiga zaɓe eh, don ganin cewa an fafata da su ta yadda watakila su ma a ƙarshe za su a wannan insha da hmm. shugabanni na Insha Allah neman wannan babu matsala tunda ko shekara shekarun ba da suka dan wuce akwai wanda suka nemi kwasai da sauransu to kuma gwargwadon hali dai an dan samu ko mutum guda ne ke ganin kuma akwai wanda a can ma abin ga majalisar dokoki wanda suke su zaman mu masu mun nakasassu fatan da muka yi shine gaskiya mu ga mun wayar da na nakasassu na farko dai su tashi su nemi ilimi da ilimi aka komi da sun samu ilimi duk wani matsayi mutum na erika kuma su riƙi sana'a wadda su kare mutuncin kansu su riƙe iyalinsu wanda za zama ma su amfani al'ummarsu sannan kuma kirana na biyu ga iyaye na nakasassu da familikinsu gaskiya a bar samun bambanci shi mutum duwa da allah ya halicce shi akwai ranar shi kenan a kama mishi e bara ba sana'a bace bara akwai kaskanci cikin shi saboda akwai hadisi daga manzon allah yana cewa duk mutumin da ya buɗe ma rayuwar shi ko kan shi roƙo to allah zai buɗe mai kohon talauci sannan kuma ina isar da godiya ta ga wannan gidan radiyo naku mai albarka Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi musamman ni wanga shiri da kuka kirkiro wallahi ya birge bai wuce ni sai lokutan da daban da dama nake da makaranta amma na ji daɗin wanga shiri kusan in kuka diba duk cikin ga abin da nake nazarin ku dai adda wanga shirin ko to kenan wanga ya nuna cewa shi kun damu da mu kun damu da masu bukata ta musamman fatan da muka yi allah ta'ala ya sa wannan shirin shi dore kuma allah ta'ala ya muku albarka allah ya biya muku bukatunku da mu da ku duk allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi to masu sauraro nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu so da wani sabon shirin idan allah ya so yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa musa hamma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni sulemu muni barma ke ce da ku muni lafiya madalla a gaida malam sule to yanzu kuma lokaci ne da ridwan abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun ghana jaridar daily graphic soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin a cikin manyan kanunta shi ne akwai hankali sosai fiya da doka saura gina masaukin jiragen sama a birnin cape coast kamar aho in ji bawumiya jaridar ta ce mataimakin shugaban kasa dr mahmud baumia ya faɗa cewa akwai hankali da hikima sosai gina masaukin jiragen sama a babban birnin jihar tsakiya cape coast kamar ɗayan da aka gina a ho cikin jihar volta ya ce hankalinsa ya ɗan girgiza yadda aka ta yadda mahawara akan gina masaukin jiragen sama a cape coast wadda yanzu ya jawo mahawara daban-daban fiye da wadda aka yi a lokacin gina tashar jiragen aho. sai kuma jaridar Ghana Times wacce ta ruwaito cewar ministan harkokin wajen kasar Ghana ta jinjinawa jakadiyar kasar Denmark don da ta inganta danganta tsakanin kasashen guda biyu. Jaridar ta Ghana Times ta ce ministan harkokin wajen kasar Ghana da haɗewar Naya Shalaya Kobochi ta jinjinawa jakadiyar kasar Denmark Mr. Vodanbol dangane da irin gadon ta wurin karfafa dankon zumunci bambanci tsakanin kasar ghana da denmark ta nuna cewar cikin shekaru biyar ko kuma sama da haka miss danball ta mai da hankali wurin kyautata danganta tsakanin fagage na haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu a fagage masu muhimmanci na haɗin kai su. Ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin ta ruwaito. Wuta makamashi mai sauki wa masana'antu a mulkin jam'iyyar npp na gaba jaridar ta ce jam'iyyar new patriotic party ta yi alkawarin saki nazari da kuma tsaranta tsarin makamashi na kasan nan yadda za a samu makamashi mai sauki wa masana'antu da sun ka hada da gas da makamashi da ake sabuntawa wannan na kunshi ne a cikin manufofi na jam'iyyar na shekara ta dubu biyu na jam'iyyar mai mulki da an kai wa taki shugabanci a aiki kare ci gabanmu da kuma farfado da kasar Ghana wa kowa wadda aka kaddamar a ranar Asabar a jihar tsakiya. Da wannan muka yi so karshen sharhin jaridun na yau Ridwanul Lamuk Tara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. shugaba donald trump ya kulle yarjejeniya mai cike da tarihi tsakanin kasashen isra'ila da haɗaɗɗiyar daular larabawa to uae yarjejeniyar irin ta farko don daidaita dangantaka tsakanin isra'ila da wata babbar ƙasa cikin kasashen larabawa a cikin shekaru 25 fatan shine wasu kasashen larabawa da kasashen musulmi za su biyo bayan uae da ta fara da kuma daidaita dangantaka tare da isra'ila yarjejeniyar wanda za a kira ta da sunan yarjejeniyar abraham saboda shi abraham uba ne ga manyan addinan uku na yankin yahudanci kiristanci da kuma musulunci kamar yadda jakadan amurka isra'ila david friedman ya yi bayani babu wani mutum da zai iya nuna alamu na haɗin kai tsakanin duka waɗannan addinan uku sama da abraham yarjejeniyar abraham babban nasara ce ga dukkan musulmi a faɗin duniya da suke so su je su yi sallah a masallacin kudus da ke birnin kudus yayin da yanzu za su iya tashi ta jirgin sama kai tsaye zuwa Tal Abib daga Abu Dhabi babban birnin kasar UAE da aka karfafa kara yawan masu ziyara. Zai taimaka wajen maganin masu tsauran ra'ayi wanda suke ƙararrayi cewa masallacin Kudus na fuskantar har-hare kuma cewa musulmai ba za su iya yin sallah a wannan wuri mai tsarki ba. Yayin da shugaba Trump ya bayyana karar a ziyararsa ta farko zuwa gabas ta tsakiya sha 2017, matsalolin gabas ta tsakiya za a iya warware su kawai idan mutane daga addinai daban-daban suka haɗa kansu don su yaƙi masu tsatsauran ra'ayi da kuma neman damar tattalin arziki ga mutanen addinan. A ƙarƙashin yarjejeniyar zaman lafiyar, Isra'ila da UAE za su buɗe ofishin jakadancinsu da tura jakadu da kuma zai zama mafarin haɗin kai a ɓangarori da dama, ciki har da yawon buɗe ido, ilimi, lafiya, kasuwanci da kuma tsaro. Yarjejeniyar Abraham ta shimfiɗa hanyar samar da zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa. Abin da muke so mu gani in ji shugaba Trump, zaman lafiya tsaro da ci gaba mai dorewa a wannan yanki da kuma duniya. Burinmu shine haɗin kan ƙasashe da suke da muradin kawar da tsatsauran ra'ayi da samar wa yaranmu makoma mai kyau da za su bauta wa Allah. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni tamar abari nake ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin da magaram.